garman ta kaya kai wani da shago shago na aisha ɓangaren nan shago ina ta karni bari a baka labari yanzu ne yanzu ne za a kira sallah da wani wala ka ta mana don don su kan tana ganin ko don dambe tana ganin dandami gafo tana ganin ku tare da babban gidan mambaya aliyu dan shago daga bangaren jamus shi ne mai wando gajere mai layi layi mai jaji jaji da farfari shi ne na aisha daga bangaren gurmada to ka dafa allah kiyaye

wallahi nan ala nan shago daga bangaren jamus za su raga za su raga kai kai kai kai kai wallahi zakiya ta shafi na aisha wannan dambe wato kowa ya san kowa kenan eh in kaga dambe ana ciye ciye eh, ba su a da ba kai ba har yanzu to kowa ya san kowa to amma hausa sun ce wa ta sai da tama kai kai kai kai nan ne anan ne ba anan ne ya ba mu da wallahi mu ba da aburo wallahi kai wala kuli ala kuli ala kuli ala ne zaki dan ali shine kai naushi ya ballaka ba sai daga mun burki ya ci da kuli sabon na ya ce tsaye na ganin ka wallahi ido na bude yake kana wurgowa zan baka guri zaki ya ce ni din zaki ne barin cin ya shago na shi yanzu kai to kariya targade da Allah kiyaye fatan mu amma faduwa ta zuwa kan kowa ya dauki kaddara kowa ya fadi kowa ya fadi kowa ya fadi wallahi a tsaye da kafa a tsaye da kafa ka san faduwa idan ba ci idan babu ciwo babu karya to ana ranar kai kai kai kai kai ka adabili adabili adabili adabili adabili adabili adabili adabili adabili adabili wanda ba jin mai kake cewa mune ka ta kauri da yawa ya babu sa na kuma ba mana eh amma makadaci da ya ce a kai shi ba ko ba ka ce ba a ji ko kai da Allah ya dafa sai daga fa'il murku ba yau litinin ne kuma in daga wannan dabban mai kyau ne ba ta bai shagarar litinin ba saboda ka dan kallo kamar da labari yau na Aisha ga shi ga dan ana ta dambasawa na waje baka sha kallo ba kallo barka la ilaha illallah shagon na Aisha ne dambe daga bangaren Kurma da iyalan garban sakalafi da ce Kurma da ba yawa sai zahi da kuma nan aliyu zaki ce iyalan mu na san ina shi ma cika su rafe ga dabban da kai sai musu ba ta kwaya mata kasa na ce ta da kodin ko kuma kwaya da ba ta ta Allah ta da komandan yayi ya wucin bagayi ga dabban da kai la ilaha illallah shagon da Aisha a wucin shi ya tashi dan bura'uba ya kai dan aliyu mai wace mun dan mata da shi amma da ya sanya gina a gaba eh yana bugun mai gidana mai gidana na gudu har ya fili akwai matsala eh garaba na eh a wata dan mai ya koma shaida ya ce dan ado mai gidana ne dole ne shaida to ba matsala ita yi Inda za ka iya ga hanya daga kama na Aisha gobe Allah ya ci ko zai mai ga wata shi ma roƙe eh to Allah kai yi kuro a biya ɗan kama Allah haɗo da ka ɗi ɗazu kuma sai wallahi wasiri abin da sadafin da ake haɗe ba ake daɗa ba haɗi ba in aka haɗe matsala ake samu Wala sai dai ma gurba kowanne ya riga sala kai ga daga busa yaƙi kai ga Aisha ne gande kai ga daga la ilaha illallah kyabce da katsina kyabce da katsina kyabce da katsina kurin ma dinar da jamus kurin ma dinar da jamus zama can ba shi ne ake ba eh kai la ilaha illallah kuda sai zama kallo yau suka ce ko mu sai ido da sa'a ah, da shaida a rashin ko da shaida kara ina kuda la ilaha illallah shi na shaida ina rasa waye shi ma shaida

eh autan na shi hankali shi hankali tun da bude baki ya kasa rufewa to kai a hankali da kan gudan shiga na razgi da Allah akwai matsala in eh, wayo a aini ya kuma sirri kai zaka bada shawara kai zaka bada shawara ya kuma sirri araba ne me a a tsoron daya ya jarabe ba ana kai autan na shi zai karbi mai gidansa yawa yanzu ne za a faɗi amma sai Allah ya so yanzu ne za a fada masa Allah ya so oh, eh auta na shauta da baya auta na shauta da baya auta na shauta da baya eh hakuri ka yi eh oh, rabu ma yana shida daga nan ina ce rabu ba agon ibola yana shida wai araba bi. yana ga yana san ɗaya cikin su kai kai kai gurma da kai ba kuya ba kunya in za a raba kuma kwari jama'a su raba mana ku dana nuna kukare da wurin Allah eh da ban sa aiki kwamfuta ya uwar eh da lokaci ake ta wuce

tula ne shagon tuwo wutan makaɗa tula ne shagon tuwo wutan makaɗa tula ne shagon tuwo wutan makaɗa tula ne shagon tuwo wutan makaɗa gadan bane gadan bane gadan bane gadan bane Allah sarki maroƙa ya sun gaba ranar samun kuɗi ne ba kowa ya koma gefe sai a saba sai ka gane su hada gogoro yana san makin zafi sai a basu jaki shati ga su kadai to ga da mai wani da mati ba rayu ba babu rana kowa ya fadi babu yaro na a cikin babu dan gidana saboda kai ce kowa ya fadi Da wani da kanu gurma da da jamus kai wannan damban da ne ba haka muka saba gani ba an canza damban nan ta za su yi irin da za su yi za su yi irin da wallahi zai su yi ka ta magana ka wallahi su yi irin da wallahi su fara kai kai yana da shi ba zari ba zari ba zari ba zari ba zari a inji ana ribe ina